وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون wannan alkur'ani littafi ne da muka saukar da shi mai albarka saboda abin da ya kunsa na amfanin duniya da lahira ku bi abin da aka saukar a cikinsa ku kiyayi saba masa don fatan samun rahama